to wai da an amna al insani in mun kai ni'ima ga mutum wato wannan nau'in mutum duka in an ka bashi wata ni'ima a arada sai ya kau da kai ya ci godewa wani adi janibi ya nisanta da gehensa ayatan na mutabakhtira shi na mai takama illa ma asabahu sai wanda Allah ya tsare in an ka bashi wata ni'ima sai ya dora takama yana gani yayi mutane kun gane ko maimakon shi amfani da darajar nan tashi ya taimaki kansa ya taimaki yan uwansa sai ya dora takama Ah, wa mislu ni'matul qur'ani tastahiqu shukr irin ni'imar qur'ani da anka ba mutane ta cancanci mutum ya gode min insani ga mutum walakin kalilin minhum shakur mai godewa kaɗan ne amin Wa'iza idza masau sharru sannan in wani sharri ya sami mutum ko talauci ko rashin lafiya kana ya kusa sai zan ko mai ɗebe dan mani daga rahama ubangiji kanu dan to ci gaba wa yakhrun lil azqani kuma suna faduwa ga haƙoƙinsu yabkuna suna kuka zai yaziduhum khushu'a kuma qur'ani ya kara musu kankan da kai ai tawadu'an lillahi kankan da kai ga Allah fawqa mastaqbaluhu wa fiye da sun yadda sun fuskance shi wannan ma zakara anna alladhina utul ilma lokacin da ya ambaci waɗanda an ka ba ilmi min qabl ko min qabl nuzul qur'an gabanin saukar qur'ani idza tuli alaihim ka karanta musu qur'ani yakfiruna sajidin za su da suna masu sujuda wa yaquluna suna cewa subhana rabbina in kana wa rabbina la maqula amara Allah ta'ala nabiyahu fa qala Allah ya umarci annabinsa da wannan da attafe yace kun gane ko eh, wato ashe kenan kun ga ko abin imani kuma yana abin nan bambanta wannan wani ya hina wani to qul قل ادعوا الله أو الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا to ayar da ta gabata ya nuna kenan masu imani suna bambanta wani in ya karanta hafaduwa yake yi rikice wani kuma ya ƙara kafirci to kuma ya nuna akwai mukarana hatta ga sunayen Allah kun gane ko wato ce akwai mukarana ga komai in ba ga zatin sa kamar yadda aka yi gashi nan kullu ka kace mutanen ka idza sajadu sun kai sujuda wad'u Allah Rahman ku roki Allah ku kire Allah ko ku kire Rahman ko ku ce Allah ko ku ce Rahman bismihi ko Allah ya ko ko bismihi Rahman duk ko wanda kun ka ambata daidai ne ayyan mata da ko wanda kun ka kiraya daga cikin waɗannan sunaye falakul asma'ul husna to a daidai ne domin Allah na da sunaye waɗanda sun kashi kyawu waɗannan Allahu da da arrahman rahman suna cikin su kun gane ko wa hadani minha waɗannan Allahu da Ar-Rahmanu suna cikin sunaye waɗanda sun kai kyawo. ashe kenan sunayen Ubangiji su ma akwai mukarana wasu yi wasu ga waɗanda sun kafi fa innaha kama fil hadisi wato waɗanda sun kafi kyawo ga su Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanu rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباطل القابل الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرجيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصل المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكب العفو الرؤوف المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الدار النافع الهادي البا... الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي وهي توقيفية كم waɗannan sunaye ba mai iya ƙaƙa wani suna ya jingina ma Allah kamar yadda suke haka nan ake bane kun gane shine tauqifi wato ba mai iya ƙaƙa wani suna ya jingina ma Allah kuma waɗannan su sun kafi akwai wasu a cikin qur'ani ko amma ba sa su cikin su ba eh. an ce wanda ya haddace su ko kuma wanda ya san su wanda ya san ma'anarsu ya yi aiki da su wato abin nan abin nan Allah zai sauƙaƙe masa

Ar-Rahman wanda yake mai rahama wadda ta game kowa ta duniya da ta lahira wadda ta game kowa iska da abin nan da ruwa da wane ne wanda yake da kafiri da musulmi kowa zai samu shine Rahman ar mai rahama wadda yake take banta ga wasu rahama imani ko ko rahama shiga aljanna kun gane Al-Malik wanda yake shi da iko mai amshi ga wannan shi ba wannan shine Malik ko shi ɗaya ne da wannan shi ba wani ba a ta don mi ka bashi al-qudus wanda yake abin tsarkakiya na kasa ba ta kai gare shi assalam wanda yake shi a aminci bin sa shi a zama lafiya al-mu'min mai amintar da kowa ga wanda ya fi shi al-muhaimin wanda yake komi gaba gare shi yake ba abin da boye al-aziz wanda yake ba mai buwaye shi ko kuma shi mabuwayi ne ba mai tilasta shi ga abin da bai so al-jabbar mai tilastawa aziz shi abba buwayi ba mai iya abin nan amma kuma shi jabbar ne duk da tilasta ga abin da yake so al mutakabbir wanda bai yarda da nakasa ba ko kadan shine mutakabbir al khaliq mai halittawa al bari wanda ke halitta daga kasa daga bara al musawwir mai suranta abubuwa kun ga cikin cikin mutum ya suranta shi yaya an kai an kai kunne an kai ido an kai menene ba buɗe ba al-ghaffar wanda yake mai yawan gafara ga wanda ga wanda ya tuba shuruhi zunubinsa al-qahhar mai rinjayen mutane abin na abin da yake so al-wahhab mai yawan kyauta ar-razzaq mai ba mai ba da abinci ga mutane ga halitta shi al-fattah wanda yake mai budi ko ya sa musulmi su ci nasara ga abin na kasashe in abin na sun bi abin da an kace ko ko mai buda abin na taskoti al-alim mai ilimi wanda yake ba kamar shi alim masani alim abin yana yiwa ya gushe amma alim har abada yana tsiranci da shi alƙabilul batil wanda yake shine mai dankewa ga wanda ya so ya bashi kuma ya miƙa mu wanda yake so shine batil ya miƙe ya bude hannu komi ya samu alhatil mai yin ƙasa da wani ga daraja arrahi mai ɗaukaka wani almu'izz mai sa wani ya buwaya akan wasu almuzil mai ƙasar da wanda ya gada ba asani mai ji ga komi albasir mai ganin komi alhakam wanda yake shine mai hukunci ga komi al'adal mai yin adalci domin Allah bai ba bai abin nan bai yin hukunci ga kayan wani balle a ce ya zalunci Allah ce mai tausasawa ga abubuwa al-khadir wanda yake mai jarraba al'amurra duka al-halim mai hankuri duk yadda kai Allah ba ya fushi al-alim wan al-azim mai girma eh, abin nan girma har kasa da sammai abin nan ana juya da ita tsakaniya ba biyu ah, al-gafur mai gafara Ah, abin nan gafur da gafar kusan ma'anar su guda ah, kuma abin nan na mubalaga ne wato yana da mubalaga iri biyu ga gafara ashakur mai yawan godewa ga wanda ya bi abin da ya ce al-ali wanda an madaukaki al-kabir wanda an mai girma girmamawa na zuciya al-hafiz wanda yake mai tsare komi al-muqit mai tsa komi ya tawo cikin lokacinsa al-hasib mai lisa komi al-jalil wanda an mai girma wanda yake tajilluhul qulub alkarim wanda yake mai karimci komi za sauki arraqibu mai tsaron abubuwa almujibu mai karbawa ga mai addu'a mai kiransa alwasu mai fadi ga komi komi yana da shi alhakim wanda yake mai hikima ga komi komi yayi wata wata hikima alwadudu wanda yake mai bayyana wa soyayya ga wanda ya bi shi almajid wanda yake mai girma alba'is wanda yake mai aiko manzanni ko mai tada mutane kiyama ashahid wanda a halarce ga komi alhaq wanda a tabbatacce saura komi abin nan sai abin da ya tabbatar alwakil wanda yake shine mai mai lazimta ba da komi ga wanda ya ga dama alqawi wanda an mai karfi almatin ah, kuwa ana cewa karfi irin na jiki matin karfi irin na igiya na aminci alwali wanda yake shine masoyi ga wanda ya bayyana soyayya gare shi alhamid wanda ake gode ma saboda aiki ko kuma yawan godiya almuhsi mai lisa komi almubdi wanda yake shi ke fara abubuwa almu'id wanda yake mai mayar da abubuwa bayan sun halaka almuhyi mai rayarwa almumitu mai kashewa alhayyul qayyum wanda yake shi an rayayye wanda a tsaye da komi alwajid mai samarwa almajid wanda yake mai girma alwahid wanda an makadaici al-ahad makadaici kuma babu wani mai hankali irin shi domin abin nan kana iya cewa himarun wahidun amma ba ka ce himarun ahad sai mai hankali da yake ce ma ahad kun gane hmm. ah, au hadu zamani shi ah, a samad wanda ake nuhi da bukata alƙadir mai ikon zartiyan abubuwa almuqtadir wanda yake kuma da ƙarin ƙarfin yin abubuwa almuqaddimu mai gabatar da wanda ya ga dama almuakhir mai jinkirtar da wanda ya ga dama alawwal wanda yake ya zauna tun babu komai alakhir wanda yake komai zai halaka yana nan wanda ne ga mai hankali don in kaga halitta shi kana يحنكلي eh, yana nan حلت wanda كنا جاء ينانا البعض وند kai دون تيجي ganin shi Ah, alwali wanda yake mai jibinta al'amurra wata shine abin da mai mallaka komi almuta'ali wanda an maɗaukaki akan komi albaru mai kyautatawa at mai karbar tuba ga wanda ya tuba almuntaki mai yin azaba ga wanda ya wanda ya saba masa al'afu mai yafewa arraku mai tausayi malikal mulki wanda yake shi ya mallaki abin mallaka duka zul jalali wal ikram shine da girma da abin nan na girmamawa da tausasawa al muqsid mai adalci al jami wanda yake mai tara komi al gani wanda an wadatacce bai bukata ga kowa al muguni mai wadatar da wani al mani mai hanawa al daru ko mai cutar da wanda ya ga dama annabi mai amfani wanda ya ga dama an nur wanda yake shi a haske ba haske irin na fitila ba dan shi wannan mahalukun ne ko kuma abin nan mai haske na ya samu basira ga wanda ya ga dama shine mai abin nan fahimtar da wanda ya ga dama alhadi mai shiryarwa albadi wanda yake babu kamashi ko kuma halitta shi ba yana koyo da kowa ba bada'a ya fara ba da yayi koyo da kowa ba da mai kakawa albaki wanda yake har abada ba bai halaka alwaris komai na duniya zai komo gare shi ar-rashid wanda yake shi komai yayi shi a daidai asabur mai yawan hankuli a sabur hankuli ga jiki ga mutane amma ubangiji ba a iya siranta shi ya san yadda wannan sabur yake gare shi halim hankuli wato bai bai saurin fushi sabur ko an doke shi bai ji abin yana dauka wahala amma ga ubangiji in mutum ne amma ga ubangiji shi ya san yadda yake kun gane rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito wannan kuma sunayen Allah duka fiya ne ba ka iya wa Allah wani suna ka jingina gare shi sai waɗanda ya yi kun gane kamar misalin kuna ganin wasu addu'o'i an sa sunaye da abin nan ana wai sunayen Allah to baya halatta in za ka kira Allah ka kira shi da sunayen shi waɗanda ya so walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko na at ne ba ce kai musulmi kai aiki da su ba tun da musu bai su sau cikin eh, abin da risala annabi ba duk abin da annabawa sun kai ko da ibrahimu ne alaihi salam in annabi bai taho muna da wannan abu ba to ba za mu yi shi ba ko guda ka karanta in kai kana ce ya eh, abin nan ya rahman ko ya aziz eh, abin da ya dace da sunayen ka abin da eh, ka abu ka sarka ka gane sunaye na yarurruka kamar gidi kamar god kamar sauransu wannan ba hausa bane da hausa an ka saukar da addini ah, to ya halatta a ubangiji da su ko to wanda yake abin nan bai san larabci ba yana cewa ya ubangiji kai min kaza ka kowa ce ya Allah ya ce ya Allah ya ce ya ubangiji ka gane eh, a'a ga saura kaɗan to ci gaba sun mazakara to ci gaba wala ta jahara bi salatika تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا to wajen na dai babar komai ba ta ga karatu an ce ga abin nan ga hanyoyi biyu na karatu ko hanya uku sun ma zakar fi ma ya ce ka fiye su du'a'i yadda ake addu'a aw kira ko yadda ake karatun qur'ani fi salati min jihati rabbi sauti wa adami na wajen dawakawa sauti ko rashin dawakawa sauti fa ya ce wala tajhar bi salati kada ka bayyana da sauti da ga sallarka bi ka da karatunka aw du'a'ika ko ko ka kama kala aisha kama yadda aisha ta ce. yanzu ba kai kada ka dore shi Allah Allah Allah yana jin ka abin nan kada ku abin nan Allah na jin yana kusa gare ku yayi kusa gare ku ga hablul warid kun gane ko wa jama'atu min sahabati haka nan wasu jama'a daga cikin sahabbai radiyallahu anhu an sun ce sun tau suna roƙon Allah allah ya tauye ce musu a'a abin nan inna ma tadqu la tadquna asam wala abkam wa inna ma tadquna sami'un basirun saboda hafiz wala tuhafid biha sannan kuma kada ka yi koye gaba ɗai ga karatun qur'ani bi haythu la yasma'u minka la yasma'u minka ashabuka in kana limami kai yadda abukan abin nan masu sallah za su ji wa btaji bayna zalika sabila ka nemi hanya tsakanin wannan tsakanin bayyanawa da boyewa wato kenan cikin nutsuwa sabilan wato hanya ta kware dariqa ko dariqa khairul umuri khairul umuri wa samai kyawun al'amura duka sune na tsaka wa hadha fi ghairil muradifi amma nan inda ba ayin wato zikiri an hisan a yi shi boye sai wuri uku kawai nan ake son a bayyana shi wato in ya zan an kai murabidin ma waɗanda an kai don su tsare abin da su tsare inda kafirai ke shigowa ga musulmi da wani masu kwantan barna wato don tsarewa to su bayyana suke yi wa harisul bahari ko kuma an kai tsare teku sojoji waɗanda za su tsare teku wannan farabu mu aula domin suna yin nan suna ƙara ƙarfi li'annahu shi'arun wannan domin shine shi'ar na na sojoji kun gane ko ba abin nan ba ba ihu ba to wa kadhalika fi takbiril eid haka nan kabarori eid su ma bayyane ake yi kun gane wa talbiya haka nan wajen masu haji labbaik allahumma labbaik wannan bayyane ake yi wasir fi gairi haza ablal min al in ba wannan ba to yi koye ya fi kun gane wannan an an kai wani aya wace Allahu akbar da to kun yi abin ina an ka ce ku yi eh ina ce wannan na ce na ka ce ku yi to a ah, kada ka yi kiyasin da bai dace ba جماعة سبحان الله to sun mazakar kafiyatu du'a min jihati alfadi sannan ya ambaci addu'a wajen sa. kuma ba wannan ba dan ya nuna kuma abin da ya shafi Allah shi ɗaya a farru ba mu na shi da kowa amma wajen addu'a akwai mu na kun gane ko wa kale yace وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقل كتير الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا godiya تبت tabbata malaku ga من يتأكي الدعاء ka fara gabatar da yabo ga ubangiji sannan ka roka walam yakun lahu sharikun fil mulki baya da abokin tarewa ga mulkin sa fil uluhiyyati ba abokin tarewa gare shi walam yakun lahu waliyyun baya da wani mai mataimaki kun gane ko min azzul wa don kanti. ko wani mutum ya zan waliyin ka to ya zan waliyin ka don kana kana bukata gare shi yayi ma abin da baka iyawa shi kuma shi ma abin da abin da abin da baka iyawa kai mai abin da ba iyawa hmm. don haka na kuke ganin gidan sarakuna abin nan ga mutane kofar gida su ba da tsoro kai kana can cikin gida bore don in ka haito ka zanka ka mutum ne ba ba ji tsoro ba kun gane ko eh, saboda ka kowane kaso ka dauke shi waliyin ka ka dauke shi ne don yana ma abin da baka iya wa kanka kai kuma ka taimake shi da wani saboda haka duk wanda ya zan waliyin ka mina zulli ne saboda walakanci in ka in ka rabu da shi sai Allah kawai ai lam yadilla ko annabi wato Allah ba ya rikon wani masoyi don walakanci fa ya taji ila nasirin balle shi taimako shi ne shi bukata ga wani mai taimako wa kabbirhu takbira ka girmama Allah girmama wanda ta dace da shi ai azimhu ta'ziman tama ka girmama shi girmama cikakka bi kulli ma warada shari'a yaya zaka girmama shi ba kuma yadda kake so ba sai yadda shari'a ta taho min ta'zimin na cewa ga yadda za a yi min kati hadis zina kamar wato abin nan ka abin nan al'aura ka in za ka yi sallah kun gane ko su fara wani da menene duka wal istiqbal al-qibla fuskanta al-qibla kun ga duk abin nan umarni ne wa raja'i taqabbuli kuma ka dora fatar Allah ya karban ma wa du'a'ika ko taqabbulihi du'a'aka karban shiga du'arka wa khawfa iqabi sannan da tsoron azab azabashi wa rab'il aqusi ko sannan da tsawakawa hannaye ragabatan don kwaɗayi wa rahabatan don tsoro in za ka yi Allah shi kawo abin nan ah, abin nan wa salati ala nabiyyi sannan da ah, salati wannan shine tawassuli yin salati ga annabi sallallahu alaihi sallama domin in za ka yi addu'a ka yi abin da Allah ke so sannan ka roƙe shi ka yabe shi ka yi salati ga annabi sannan ka ce to Allah ba ni kaza don wannan abu da ni ka yi tawassuli kenan kun gane Watar tartibil hamdi ala zalika lidila sai an yi hamdala sannan a yi salati eh, lidilalati ala hul almustahiq li jami'il mahamidi an gabatar da godewa domin a nuna cewa Allah shi ya cancanta ga dukan abubuwan godiya likamali zati don kamali zati shi wa tafarrudihi da kadaita shi sifati ga sofinsa وروى sannan imam ahmad ya أحمد يروي في منذره أم Al-Juhani. an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu annabi ya zan yana cewa ayatul izzi aya ta izza ita ce alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulm wannan ita ce ayatul zulm ila akhir sura kun gani kuma ko da abin nan ita aya ita ɗaya ce kenan ba abu karana da ita 111 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to mun kare waccan sura mai mukarana ko ina fatar ta amfane mu da sai kuma suratul kafi a suratul kafi makkiya ayatu hamiatun wa ashara aw khamsata ashara dari da goma dari da goma sha biyar موضوع الرئيسي هو تصحيح العقيدة جار عقيدة والعمل بمقتضى واله shari'a wato aiki da abin da shari'a bayyananna ta ta zo da shi wa tarki kullu ma khalafa da barin duk abin da ya saba ma shari'a mahamar sa sanahul aqalu duk yadda hankali ya yarda da abin na gairu ko gairu ko wani hankali wato ko hankali ya yarda da abu ko bai yarda da shi ba in dai shari'a ba ta zo da shi ba to ba daidai ne kai aiki da ba kun gane to mu karanta mu gani ba fassara ta da kyau ba canza don haka masu sufanci ke amfani da ita bismillah to bari ka gani ah, bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هو الوصف بالجميل وأعطى صفة صفة wa صفة sifanta أبن godiya ko kuma sifa a sifanta abu da abu mai kyawo shi an gode masa kenan sabitun lillahi ta'ala wato yabo da godiya yabo mai kyawo ya tabbata ga ubangiji madaukaki wa halil muradu al ilamu bi zalika lil imani bi shin abinda ake so a ba ku labari cewa Allah shi ya cancanci a gode masa wato godiya ta tabbata gare shi ne don ka don ka imani da shi au in usana sana'in ko ko abinda ake nufi kace mun gode ma Allah godiya muna gode ma Allah shine ma'anar insha'i au kuma ko kuma a bada labarin Allah cancanta godiya kuma mu muna gode masa kun gane ihtimalatu wato fasarori daban-daban abu yadu hasalis wato wanda shi na uku wannan wato ana nufin a bada labari kuma ana nufin a gode masa alladhi anzala ala abdil kitaba wanda ya saukar da littafi wato ga bawansa saboda kashe bin littafin shine za mu yi magana a kansa duk abin da ba bin littafi ba aikin banza ne qur'an li umala bihi don li ya'mala bihi ibadu don bayan sa su yi aiki da shi wadanda an mu'minai fayantazimu bihi salahu ma'ashihim in sun kai aiki da shi wato gyaran rayuwarsu wa ma'adihin da duke da ko masu ya tsaru da wannan qur'ani kun gane walam Allah lahu wajen bai sanya makarkata gare shi ba ai istiwa walan shirafin bai sa wata abin karkacewa gare shi babu inda za ka ce nan da an ce kaza da ya fi kyau fa ma'anihi kulluha multajima ma'anonin qur'ani duka sun dace da juna walaysa fihi ikhtilafun babu wani sabani gare su wala tanaqul babu walwale juna ko wani littafi ka tsauko za ka samu tanaqul duk yadda mai shi ya tsare amma banda qur'ani wal jumlatu halu min al kitab kun gane kuma a ce wannan littafi wanda an ka ba shi bai bai taɓa zuwa makaranta ba da qayyiman wato littafi wanda an mustaqim tsaye liyan zura basan shadidan ko don shi tsoratar da mutane ko eh, abin nan shi annabi shi bawa sa da an anka saukan littafi don ya tsoratar bil kitabil kafirina don ya tsoratar da kafirai da wannan littafi wato ta tsoratar da su da mi ba san shadidan azaba wanda an mai tsanani min ladun daga wajen ubangiji wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihati bayan ya tsoratar da ah, masu tsoro ah, kafirai kuma yayi bishara ga waɗanda sun kai imani waɗanda yake suna aikatawa ayyuka na kwarai an san aiki na kwarai shine wanda an kai da imani aka yi shi yadda Allah yake kuma aka yi shi don Allah sharuɗa kuwa ma wafuka shari'a shine abin da ya daidai da shari'a kaulan wa amalan wa niyyatan uku din sai sun dace kun gane inna lahum ajra hasana bisharan ne yake musu wato cewa suna da lada wadda an mai kyawu sakamako mai kyawu shine wannan littafi zai musu bishara da shi makiti na fiye abada ci gaba makiti na suna masu zama fiye cikin abin nan cikin ni'imar nan cikin ladan nan mai kyawu abadan ha abada wa huwa aljanna wato shi wannan hasana dina ajana hasan shine aljanna wa yunzira wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada kuma wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada shi gargadi ga kafirai wato daga jimlar kafirai waɗanda sun kace Allah ya riki da kun gane ya yi musu gargaɗi na cewa wannan mugunyan mugun abin magana ce wanda bai yarda ba zai haɗa wuta ma lahum bihi min ilmi ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim يقولون إلا كذبا to ma lahum bihi bi hadha alqawli min ilmi wato cewa Allah ya rikida da ka suke faɗa ba akan wani ilmi suke faɗa ba wala da aba'in kuma sun gade shi ne ga ubannin su ubannin su ma ba da ilmi sun ka faɗa ba da ka suka faɗa kun gane ko min qablihim wato ubannin su wannan da gabanin su alqa'ilin lahu wanda ke cewa Allah na da da ka suka faɗa babu wani ilmi kaburar kalmatin ta harjin abuwa kalma wadda ke fita daga su na cewa Allah na da ta yi muni ta girma kwarai ba ta ta yi muni tamizu mufassirin lil damir lil mufham wal mahsus bil dhanni mahdhuf ay maqalatu kaburan maqalatu wato magana su wato ta girma al mazkura wadda an ka ambata in yakunun illa in yakununa illa kadhiba ba su fadin komi ga wannan abu illa kadhiba sai magana wadda ƙarya kawai na cewa wato Allah na da ba abin da ba su dogara da komi ba illa karya ce suke faɗa da su da ubannin su duka ci gaba فلعلك باخع نفسك على آخرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث azaba to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya damu in ba su yi imani ba fala allaka ba ku wannan saka kila wato kai mai halaka kanka ne ala wa wato abin nan bisa gurabun ai ba da tawliyati ma an ka ko tawallihim an ka bayan sun ba da bai da gare ka wato kenan sun taho sun ba da bai kalilu su sahu su wato ba su imani ba ka dora bakin ciki haka kashe kanka a'a kada kai haka nan in lam yu'minu bi hadal hadisi asafa wato in wato zaka kashe kanka don su yi abin nan imani da wannan labari ba shi wannan qur'ani asaban wa don bakin ciki gairan don abin nan don kushi wa huznan minka kuma don bakin ciki da gare ka lihira suka ala imanin don kana fadayi ga imanin su kamar kenan zaka kashe kanka in sun ki imani to ba daidai ba ne iyaka kai wa'azi ka gama naka wa nasabahu ala al lahu ثم علل النهي عن عن البخاء بقوله تعالى وعند أنك تباك والنوسكا قال دليلي إنا جعلنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا to inna ja'alna ma Allah na sallah mun sanya abinda akan ƙasa na dabbobi da tsiri da itace da koguna wa gaida zalika duk abinda a akan ƙasa mun sanya shi zai yin sallah kawai ne kawai da kasa ba shi ne hakikanin ta ba linabluhum don mu jarrabe su na nasu don mu jarrabe mutane na ila zalika masu dibi zuwa ga wannan kawa Ayyuhu masu amala wato wato su diba wane ne yafi wato linabluhum don mu jarrabe su ai linahtabirahum don mu jarabe su mutane nadiri na ila zalik masu dibi zuwa ga wannan kawa mu ga ayyun wasu na amalawa ne ne kyawun aiki wanda ya dibi wannan kawa ya yi tunanin ta lahira ya shi ya shi ko ko wanda ya tsaya ga wannan kawa ta duniya kawai bi muwafaqati ma arsalnaka bihi ilayhim domin wanda ya kyautata aiki shi shine ya daidai da abin da muka aiko ka da shi zuwa gare su kun niyyati ganiya wal qawl da magana wal amal da aiki wane ne ya wanda ya bi ko da wanda bai bi ba وإنا لجائلون وإنا لجائلون ما عليها صعيدا ja'iluna ma ala sa'idan على mu جرزا مو ما kasa akan kasa ne duka ko menene wanda akan kasa kawarta za mu sanya shi sa'idan kwako juruza wanda abu sashe ba ya tsirar da komi to kenan duk abubuwan da kun ka gani akai na kawa za mu tawo mu share shi duka ta koma fili ay linabluwahum don mu jarrabe su ayyuhum asuna amala wani ne kyawun aiki fitiba'i tibai ma amarnahum bi kabin abin da mun ka umarce su da shi wa tarki ma na haina hu an barin abinda muka hane su daga gare shi wa lam yaghtarra bi zukhrufil ardi alladhi yanqadu eh, wa wa wa ya bisa. wato ba wanda ya abin nan um, wato eh, abin nan um, shine za mu jarraba mu ga wanda yake bai rudu da kawar eh, ƙasa ba kawa wadda yake tana yankewa wa ya turku ha ya bisa ya barta busassa wani idu ma alaiha min zina turaban duk kuma abinda akan kasa mu maishe shi turbaya musawiyan bil ardi wanda yake ta daidai da kasa kasa idin abin suka bafako mai santsi la na ba ta fi wanda yake babu wani shiri gare shi wala ya a ashabul amwali saboda haka masu dukiyoyi kada su rudu bil amwal da dukiyoyin nan nasu a nimta sali amrina ga bin umarnin mu wai na bi haina kuma da nisantar abubuwan da mun hana su kada dukiya ta hana su bin abin da shari'a ta ce domin bin umarni da barin abin da an ka hana ne shari'a wani amwalu la tushdi shay'an dukiyoyi ba su amfanar da komai biduni kawai in babu tsoron Allah kun gane eh lanabluwannahu ayyuhum asad amala za mu jarrabe su eh, eh lanabluwannahu ayyuhum asad amala ittiba'i ma amar ma ma amarnakum bihi wa tarki ma ثم ضرب مثلا بنجبا إيه؟ الصعيد الأملس ميسانتي في أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا to ah, sun madaraba matsala alama ta kaddama ba an nuna kenan wato ba abin da alheri sai bin shari'a ba ehm, sauran abin da akan kasa duka abin nan kawa ne kawai to ga misali ehm, abin da zai buga muna zai bayyana muna alama ta kaddam take sace ashabil kafi kisa wato ashabul kafi ka kogo ne fa qala ta'ala ga Allah sai ga abin da ya auku waɗannan ba su da komi amma sun yarda da Allah ya yarda Allah girmama su waɗanda adda samu da komi su kuma har an manta da su kanin kissa ta kare am ta anna sabal kafi ko kana zato anna sabal kafi wato mutanen kogo algaru fil jabali kogo cikin dutse shi yake ce makab warraqi arraqim wato wani allo ne wanda an ka rubuta sunayensu allahul maktu fihi asma'uhu wa ansabu a ce wani dan wani wani dan wani wani dan wani su abin wajen bakwai an ka rubuta sunayensu wato kana zaton wato mutanen kogon nan kuma waɗanda yake an rubuta sunansu ga wannan dutse eh, eh, eh, ƙarhen ah, abin allon dutse wa qarsu ila an qissatin wato an alhali annabi an tambaye shi labarin kanu ai fi sun zanga labarin su min ayatina ajaba abubuwan ban mamaki ga ayoyin ai khabar kana wa ma qablahu halu ai kanu ajaban duna baqil ayat sun za abin mamaki ba ma sai an ambaci sauran ayoyi ba fi bayani itina ina bi salihin ga bayani yadda muka kula da waɗanda an na kwarai al mutamassikina bi na waɗanda yake suna riƙon umarnin mu yadda muke girmama su wa kana qissatuhum ba'da mi'ati ba'da bi'tati Isa alayhi salam alhali qissatu lokacin da ta auku bayan an aiko isa alaihi salam wato kun ga ba daɗin kwarai ba ha sun mashara'a fi fi ha wato wannan kissa an ambace ta kamar sau uku an kai ishara zuwa gare ta sannan an kato an kai bayanin ta sannan an kawo ta dunkule sannan ba nan an kai ta ba ta kanta don a nuna muhimmancinta. ba da zikiri ha mujmalatan litta'jibi ko faƙala uskur ya ce ka ambata iz awal fitiyar إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا don mu gane ma'anar kifar wato abin nan wani sarki ne ya fandare yasa ana bauta ma gumaka kun san ana mutane na bauta ma gumaka ba su da hankali duk yadda an kace su yi sai su yi sai su waɗannan suna da imani sai suka ce su kan ba za su bauta ma gumaka ba don haka nan kuma in mutum ya ki wato za a kashe shi saboda haka suka ce sai mu gudu suka gudu daga wurin sarki suka tai suka shiga wani kogo da sun ka shiga kogon nan sai mutane suka biyo su suka ga inda suke sai aka rubuta sunayensu akan dutse aka rufe bakin kofa sai Allah ya sa bacci a ciki kamar yadda kyakkyar za ta zo an faɗe ta dunkule a nan ashabul kafiwa da kimi a min adna ajaba to gashi iz awal fitiyatu ka ambata lokacin da waɗannan samari suka tattara illa kafi zuwa ga kogo jam fatan wa huwa shabab eh, wa huwa shababul kamil ko shabul kamil wato yaro wanda kamili ka'idina ala imani wadanda yake suna masu tsoro ga imanin su min mulku kufar suna tsoron su bayyana imanin su ga mutanen su wadanda aka tsare sai suka gudu fa suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan ya ubangijin mu ka ba mu rahama daga wajenka wa ai min kibalika daga wajenka wa hayyi min amrina rashada ya ubangijin mu ka shirya muna shiryuwa daga wajen daga al'amarin mu ai hidayatan wata shiryuwa fasta jamna du'a da sun kai wannan roƙo Allah ya ce sai mun ka karba mu addu'a su fada ramna ala azani فضربنا على آذانهم بالكهف adada. عددا ramna ala azani sai mun ka sanya bacci wato kun san bacci cikin kunne yake mun ka mun kai duka akan kunnuwa su ma'ana mun ka sa musu bacci A mun ka bar mun ka sa su musu bacci filkali cikin kogo su dina adada cikin shekaru masu masu abin nan yan kaɗan ma'aduda domin komai wajen ubangiji kaɗan ne ko kun gane ko da yake wato za su yi shekaru wajen ɗari uku sun ma ba asnafu ثم بعثناهم لنعلم أي نعم يا بشي لك نعم هو يا يا لما لبثوا نعم يا بشي يا ساشي بشي هو na to da hausa za ya za ka ce to na ku Ah, anamnahu to ci gaba to sun ma su bayan da sun kai mun ka sa musu bacci kuma sai mun ka halkar da su na alama ayyul hizbain don mu sani wani kabila biyu wani ya abin nan farikan jama'a biyu al-mukhtalifain wannan sun ka saba fi muddati lubusin ga gurgudun zaman su wato mutane sun saba su da kansu sun saba tsakanin su da sun ka tashi suna wasu na cewa kwana guda mun ka wasu na cewa a'a mun yi kwanaki da yawa ko kuma su mutane waɗanda yake su sun dora jayayya tsakanin su to duk da yayi wato mun tayar da su don mu san wane ne ya shili sahewa lima su amada ga zaman da sun kai na zamani aka talafar mufassiru na masu wasu masu tafsiri sun yi sabanin gilhi zubair ga jama'a biyu na ce suwa ne wa sharul aqwal indi ma qala ibn abbas mai shaharan magana wa ulina wa shine abinda ibn abbas ya faɗa radiyallahu anhuma al murad bil hizbayn al muluk wato sarakuna alladhina tadawalu al madina mulkan ba'da mulki wato sarakunan da na wannan yayi mulki ya ba wannan wuri wannan ya mulki ya ba wannan wuri su ne suka dore jayayya ga waɗannan mutane ashabul kafi ko ko su ashabul kafi din su sun ka mu والدليل أبين الدليل أن سورة تبي تبينه إيتنا الله تسالين وأن سورة تبينا ويتألى كي كلا دوتا دا المتانين كيركي فأبقى تاريخهم للاقتداء بهم سيوان ضد تاريخهم سدان أي قولي ما تقدم من ذكر القصة مجملا بعد بعد التلميح أبين دي قباتا na ambaton kisa ya ambace shi dunkule bayan an yi ishara zuwa gare shi sun mai riba da zalika ba bayan haka nan kuma kamar an ambace ta sau kun gane ko an ce can ashabul kaduwa da kimi da zama su cikin abin nan nan kuma an tayar da su don a ga ta yadda wane ne shi ne sahi mai kyawu to gashi nan qala ta'ala ba da zalika ne kuma ba da tafsiliha ba da tafsiliha thumma yali ba'd tafsila tafsiluha bayan wannan wato bayani zai zo قال تعالى الله يأتي نعم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نقص عليك نبأهم مو منا باك لابارن سوء بالحق لقد innahum fitatun amanu bi rabbihim su wasamari ne waɗanda yake sun yi imani da ubangijin su wa zinnahum guda muka ƙara musu shirya wato bin shari'a wa rabatna ala qulubi wa rabatna ala qulubihim إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا to ba Allah ce zai ba annabi labarin su ba wato mun ka abin nan samari ne sun ka abin nan mun ka ba shirya wa rabanna ala qulubin sannan mun ka ba su karfi ga zukatansu an daure ga zuciyar shi wato an ba shi karfi na imani ai qawainahum ala qawli hakim mun karfafa su da hadin gaskiya in kamu lokacin da sun ka tsayu gaba ga sarkin su bayna ya dai maliki gaba ga sarkin su al-murtadi an al-islam wanda yake ai da daga musulunci musulunci shine abin addinin nasara na da domin suna addinin su na da wanda isa ke karantar da su musulunci ce wannan zagin su ne ake suka yadda da zagin ana cewa mabiya ke rarre kun gane wato abin an isa ma isa ila li awsan shi wancan sarki ridda daga yabbar bauta yabbar bauta ma Allah ya kuma zuwa ga bauta ma gumaka wa izmuhu da sa arruni suna sa da qayanu da qayanu barume ne raw wa kana qad amarahum bis sujudi li asnam ya zan ya umarci mutane da yin sujuda ga gumaka sai waɗannan yara samari sai suka ce su kan ba za su bauta ma gumaka ba wa suka ce rabbana rabbu samawati yan izala ne sun ka ce ubangijin muka mu ubangijin sammai wal alli da ƙasa. lan nad'u min ila har abada ba za mu abin nan ba za mu kira wani abin bautawa in ba shi ba laqad qulna idan sharada har in mun ka komo muna kiran wani wanda ba shi ba to mun faɗi magana wanda yake ta ƙetare haddi ai kaulan za shadadin wato magana wanda ta ƙetare haddi ai ifradan fil qul ta kai iyaka ga kafirci inda auna ilahan gairan lahi farda wato bisa ga kaddarawa da mun kire wani abin bautawa wanda ba Allah ba to abin nan mun faɗi magana wanda ba ta dace bai da mun ce ya shehu ha'ula ulai kaumuna ha'ula ulai kaumuna ta haru min dunihi aliha لولا يأتون muna kiran gumaka don me ba su kawo mana wata hujja bayyanan na ba wadda za ta samu ko muka gumakan nan kun gane ko bi hujjatin zahira ba ma azlam wane ne hizalunci ba wanda hizalunci mai yutara Allah ya ba ga wanda ya kaga karya ya jingina ga Allah wane ne hizalunci sai dai ai daidai da shi bin nisbati shariki lai wato ne jingina abokin tarewa zuwa gare shi ta'ala kun gane qala balu qala balu da take ni balin to sai sun kace ma juna wata yanzu suna nan suna shawara wai di tazaltumu wa idhi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا za ta zanta muhum duk dai suna shawara in dai har za ku nisance su don kada su samu mu bauta ma wani Allah wa ma ya abuduna kuma kun ka nisanci abin da suke bautawa ai ma abuda tin kun ka nisanci abubuwan da suke bautawa illa Allah sai dai Allah ɗaya za ku bauta ma in dai haka za ku yi kun gane ko falistina muttasilin li'anna fihi man ya'budullah domin eh, abin nasu ko cikin sa akwai mai bauta ma Allah ko kuma suna hadawa domin duk mai bauta mai tsahi yana hadawa da Allah fa'u to in ya zan dai wato kun nisance su da abin da suke bauta ma wanda ba Allah ba fa'u il kafi ku tattara zuwa ga wani zuwa ga wani kogo wannan ya nuna kogon nan sananne ne gare su akwai wani kogo wanda yake koma dan mu zauna yansur lakum rabbukum min rahmati wato ubangijin ku ya watsa muku rahmaci saboda kun koma sa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kuma ki shirya muku wurin hutawa daga al'amarin ku bi kasar bi kasar mirfaqa wa fatahil fa'i mirfaqa wa qur'a bil aksi marfiqa ai ma tarfiquna bihi abinda kuke hutawa da shi min gada in ba ku abinci wa asha'in wa namu fil kafi sun ka shiga cikin kogo sun kai bacci wa kana qadara faqahum kalbun li yahdathu fa namu ma'ahu lokacin da suna tafiya sai wani kare ya gansu da ko kuma wani mutum mai kare ya bi su sai karen ya bi su sun ka kore shi har ya musu magana ya ce ni ina tare da masu bayan bayan Allah saboda haka don me za ku ke kore ni saboda haka karen ya shiga tare da su har ya kwanta da sun ka shiga cikin kogo ya komo bakin kogo ya ya ya aza abin na kafafunsa su duka sun kai bacci to ci gaba eh وترى الشمس إذا طلعت تساور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في بفجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. daga wannan aya sun kare sun tafi sun zauna cikin kogo har su yi bacci to yanzu kai mai abin nan mai son ya ga inda suke wata da shamsa idza a za ka ga rana lokacin da ta fugo ta zawar wato tana karkata an kafi daga kogon su za ta lemini wajen dama wato ga hanyar kogon su sai ta bi wajen dama wato ba za ta same su da zafin ta kwarai ba wa idza garabat kuma in rana ta kwadi ta qaradum za ta shimal za ta bar su a abin waje hagu amma kuma tana dan kwantar su don in jiki ya zauna um, abin nan rana ba ta kwantar shi zai lalace kun gane ko abin nan kara da ya kwanta ga ina rana na kwanta su don abin nan jikinsu ya zauna lafiya lau ai ta ko wata tajawuzu anhum ko fala tusibuhum albatta ba ta samu su wato ta ihun min lau'i ha shay'an ta ba su wani abu na haske daga abin wani abu na haskenta sun mai zuri bi sur'a bayan nan ya gushe wal maqsud bayan hifzihim min turiqil bila ko min turiqil abin nan bila wato a tsare su kada su tsufa eh wato tsufa ko eh Eh, abin min ta bila ilaihim kada ruha ya kai gare su wa tagayyur al abdan wal alwan kuma kada jikin kunna su su canza wa ta'azibi bi harrin aw kuma ba za su tutu ba ko zafi ko sanyi kadan rana ke dan taba su wa hum fi fajratin min su suna cikin fili na wannan kogo muttasa'in min al kafi wuri mai fadi na kogon yanaluhum bardun rihi wa nasimuha bayan haka nan sanyi na iska na shigowa kuma iska mai sanyi yana shiga gare su zalika min ayatillah wannan fa yana daga cikin ayoyin ubangiji kuɗi ba don sun yarda da Allah Allah ya kawo su ya wannan wuri suna ta bacci zan dadi ai da la'il qudati wannan yana daga cikin hujjoji na ikon Allah man yahdillahu duk wanda Allah ya shiryar fa huwa shine mai shiriwa wa man yudlil kuma wanda Allah ya batar falan tajid lahu waliyan murshida ba ka samu wani masoyi mai shiryarwa gare shi to ci gaba wa tasabuhum wa tasabuhum alqahum wa hum ruqud wa nuqallibuhum ذات اليمين وذات الشمال باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتعصبهم لو رأيتهم كيما يسولا ما يكلموا wato za ka gan su aikadan kamar abin nan falke suke kana da tonsu falke suke na falke suke haka kake zato da anna ayunahu mumfatiha eh, domin idanun su bude kun kun fahimta ko jam'u ya kirin bi kasar ilkati wa hum ruqud hali su duka bacci suke niyamu bacci suke yi jam'u rakid wa wa nuqallibuhum dhat al-yamin wa dhat shimal muna juya su wajen dama da wajen hagu li alla ta kullu arlu lahum hundo kada kasa ta ce jikan jikun kunnan su wa kalbuhum basitun zira'i sannan karyan su kuma ya shinhida sa na gaba wato ya dai yansa bil wasili wato ga abin na farfajiyar abin na kofar kogon bi fina ilkafi wa kanu idan qalabu in qalaba yan sun juya shi ma kana sai ya juya wa huwa mithluhum fi nawmi yana kamar su cikin bacci wale kan da falkawa da wutsalata alaihim kai mai saurare da Allah ya sa ka gansu ka kin ka kin kaye su lawan lakinin firaran da ka ba da bai kana mai gudu da gare su wani mulita da an cika ka ruban da tsoro minan da gare su wato kuma wani abu don Allah ya tsare su duk wanda ya tawo ya tere da kare ya sa ka ji tsoro ka gudu saboda haka babar wani ya shiga balle har ya ya taba su bi sukuni al wa qari'a bi lammiha ruqba ko ruqba ai abin nan man'ahu wallahu birrubi Allah ya hana su saboda tsoron da ya sa zukata min dukuli ahadin alaihi an hana kowa ya shiga warwuya an sa'id ibn jubair an ruwata daga sa'id ibn jubair an ibn mas'ud qala ga zauna ma muawiya mun tafi yaki tare da muawiya muawiya ibn abi sufyan nahawar rum kasar rumawa kun san abin nan take ita ce kasar rumawa mm. fa mararna bil sai muka shude inda kogon yake allazi fihi ashabul kafi faƙala mu'awiya sai mu'awiya ce lau ku shifa lana an ha'ula in nazarna ilayhi da dai an buɗe mu na waɗannan mu buɗe mu ga yadda suke faƙala ibn abbas sai abdullahi ibn abbas ya ce a'a qal mu ne amin zalika man huwa khairun minka wanda ya fi ka daraja ma an hana shi bibin don ke ma annabi an kai da ka gansu da ka ji tsoro kun gane ko lawi talata alaihim law wallata minhum firara in ya ba annabi an ce in da ka diba da ka ba da bai kana mai gudu to balle muawiya fa ba aka muawiya na san sai muawiya aiki wasu mutane don sai su gano ko faƙala ko fa qala izhabu hanzur kudi kudi kudi ba muna fadan ma dakalu kafa lokacin da mutanen suka tai suka shiga kogon Ba fa asallahu alaihi riha sai Allah ya aika musu wani iska fa akhraja mutahid da su da karfi intaha cikin hadith fa zanna muawiya sai muawiya ya zato anna hadha anna hadha al-man'a min al-ittila'i muqtasim bi dhalika zaman shi abin da yasa yace kai a gano yana tsammanin wancan zamani ne nan lawi talata layin ba annabi yake nufi ba ko wani mutum abokin magana kun gane allazi qabla bi islam ba'in gabanin wato abin nan tayar da su wa ma ibnu abbas fa alima anna zalika amun fi jami'il awqat kun gane ko to ci gaba وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا to ga waya faifai kuma waka zalika ba haka kuma mun ka tayar da su yanzu sun yi bacci da yadda ake juya su to ga wannan faifai kuma na yanzu falka kama fa'alna bihim ma zakarna kamar yadda mun ka aikata abin da mun ka ambata tare da su ba asna kuma mun ka tayar da su daga bacci liyata sa'alu bainahum don su tsora tambaya tsakanin su ai an halihim muddata lutihim su tsora tambaya yaya halin mu yake lokacin da muke nan zaune qala ka ilimin wani mai magana daga cikin su yace kam bisu kwana nawa kun kai nan menene tsawon zaman da kun kai nan da labisna aw ba da wani wasu kace mun zauna yini guda ko ku sashen yini li'annahum dakhalu al-kafa inda tulu'i shiga lokacin da rana ke hitowa da safe wa ku su inda gurubi an ka tayar da su lokacin da rana ke faduwa sun kai tsammanin duk yini guda ne suke bace fadannu annahu gurubu yawmid dukhul ranar da sun shiga ne eh, kusa to kana son musulunci to abin da musulunci idan mutum ya shiga ba sai abin nan rayuwar shi duka ta al'ada sai ya barka sai ya ga Allah ya ko nan ka gane wannan shi ne ma'anar kalmar shahada wannan shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin mota wa da gaskiya sai Allah ba wannan ba ya tambaye yake so sai yadda Allah ya ce don haka ya aiko manzon ka ya gaya mana yadda ake bauta duk rayuwar mu sai ibada ka gane sai la ilaha illallah الله rasulullah sallallahu alaihi me sunanka eh kana son ka canza to za kake so abubakar shi sunanka abubakar madalla kana da uba ya ka huta ka musulmi alhamdulillah ga wannan ka iya turanci bai sai karanta eh sunansa abubakar ma kira sunan shi eh maraya ko kana son ka dauka eh magana magana kai to magana magana da annabi Sulaiman ya abin da kofi eh Allah ya hore shi eh kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam magana da rakuni eh inna mutane annabawa ne ko ba annabawa bane amma har kula da yana zakwa ga bayan Allah a shi karen ya musu magana ba san zai yi magana ba to shi kenan kala qa'il minhum qabla bisum mai magana daga cikin su yace abin nan menene tsawon dade wanda kun kai anan qalu labithna yawman aw ba'da yawm sun kace mun zauna yini guda ko ko sashen yini li'annahum dakhalu al-qafa domin sun cikin kogo inda dulu shamsi da su inda gurubi a lokacin faduwar rana wazannu annahu gurubu yawm ad ka shigaran nan ne sun ka tashi sannan sun ka ce mutawaqqifina fi qadari muddati ilbsiyin suna mamaki wato sun abin sun ga yadda halin sai canza wato bai yiwa a ce yau kwanan yau ne kun gane ko qalu rabbukum alam bima labistum sun kace ubangijin ku shi an mahi sani ga zaman da kun kai a me sunan ka kana da alci ya lalace ba in ka yarda ba bautawa sai Allah kuma nan ba kake so ba sai yadda Allah yake so ya aiko manzon shi Muhammad karantar da ku yadda ake bauta ka yarda la ilaha illallah

dukura yanzu ko ya kowa muhammad alhamdulillah ya ka da kai wanda me ke ka to abin nan Allah sauƙaƙe wani ya samu abin da za a baka masauki eh. kun gane ku qalu mutawakkilina fi qadar eh, fi qudratin eh, fi qudratin lubsiyan kuma alam bi wato ubangijin ku shi yake sanin zaman da kun kai bi malabi su zaman da kun kai amma kuma sai suka ji suna jin yunwa sai suka ce hab asu adakum bi walikum ku aikata ku aikata yanku da hakku wannan hazihi wannan hakku ila madinatu zuwa ga gari yuqalu inna hal musammatu al'ana tarsus ita sunan garin yanzu ita ke ce eh, abin nan tarsus bi fatahir ra'i tarsus tarsus wa wa kana fil jahiliyya tusamma usus tanda kumsus a sunanta wakila huma baladani ko kuma kace garuruwa ne biyu daban-daban mukhtalifa ne min madain rum daga cikin sun garuruwan rum wato ku aiki ɗayan ku da wannan azurfa ta ku da cikin gari fal yanzu sannan shi manzon naku ya diba sunan manzon yamliha ko yamliha ba yamliha ba yamliha min eh eh cikin dai abin nan cikin uh, cikin uh, abin nan uh, tudu wato ya diba ayyuhum ayyuha azka ta'ama shi dibi wato abinci wane ne yake kyawun abinci ai al'imatul kun al'imatul madina ajal wato kenan ita kiɗan babban garin ku ya dibi abinci mai kyawu domin ciki akwai masu yanka akwai kuma waɗanda yake yankan su ba a ci waɗanda sun kai ridda ga sani ne eh ga sanin eh sanin su domin suna tsammanin jiya sun ka hito ko kuma eh, jiya da mare suna can li'annahum ya'rifuna anna minhum man yazbahu litawaqi sun san akwai wanda ke yankewa don gumaka wa fihi man yazbahu man man yakhfi imanu akwai wanda yake yana da imanin kwarai yana koyi imanin saboda haka shi in ya yanke ana ci aw akasar barkatan ko kuma ya dibi abinci wanda yake yawan albarka karburi kamar alkama wa da shinkafa falyatikum bi rizqin minhu shi wanda kun ka aika ya dibi abincin da yake kyawo ya taho muku da abinci daga gare shi ai min al halal daga abinci wanda an hala aulin mubarakun mai albarka wa ya yadullu ala anna ittikhadha zadi la yunafi tawakkul ala Allah wannan ya nuna lokacin da sun ka fita sun tafi da guzuri ashe neman guzuri bai hana wa dogara ga ubangiji bal yutlabu tazawwud lil insani ana neman mutun shi nemi guzuri kada shi dokar nauyi ga mutane wanda ya talaka shi wanda kun ka aika shi kuma tafi da hankali wala yushiran na bikum ahada kada shi sanar da kowa ku domin in ka gane shi za a tau a kama ku eh. hmm. wala yushiran na bikum ahada akwai alif